da aiki mai gida wa rahmatullahi wa barakatuh yau kwanan wata sha uku watan zulqa'ada hijira 1447 daidai da 30 daidai ga watan hudu watan april na 2026 wannan shi ne darasi na 342 a cikin wannan littafi na sahihul bukhari na limamin abu abdullah muhammad bin ismail alaihi rahmatullah kuma a wannan masallaci mai albarka na ashek abubakar gumi da ke mariri titin mai kusa da kasuwar angoro a nan cikin birnin kano muna karatu a cikin kitabul biyu magana game da cinikayya a musulunci an ce za mu tashi babi na ɗari da bakwai kenan babu amurin nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda bai'i arabihin حين أجلاهم فيه المقبر عن أبي هريرة باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود باب أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لي ويهودا وتعنى أمر زي غير معنر فعل kuma ya haifar da ko ya samar da makolin bihi ma'ana daidai ne kamar ka ce amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama sallama al-yahuda annabi ya umarci yahudawa haka kuma amurin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama sallama al-yahuda umarnin annabi ga yahudawa na fata mun gani amru anan a matsayin masjari wanda zai da mun ya amalu amalar fi'il duk da mudafi ne annabi mudafin ilai babin da zai bayani game da umarnin da annabi ya yi yahudawa bidai'i arabihin akan ce arabihin da ke ya za su iya sayar da gonakinsu suna adilahun lokacin da ya tashi kore su ko lokacin da zai kore su mun yi bayani akan ina ji a wannan majalisar ne ko a wani akan yadda annabi ya kori bani bani bani bani qainuqa na yahudawa sakamakon kare alkawari da suke ko ya ya kori banin nadir wannan korar ta su sura jala ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعجبهم في الدنيا بعدن Allah ya rubuta musu ko ya wajabta musu ko ya kaddara musu ba ya musu jala'i ba wallahi da ya musu azaba tun a nan duniya a sakamakon karya alkawarin annabi da suka yi domin yi bayani ne ma'anar jala'i shi ne a kore su daga gari amma su ɗauki abin da hannun su zai iya ɗauka sauran ya zama gani masu musulmi amma duk da haka akwai hadisi a cikin kitabul jihadi wanda malam yake ishara a kansa hadisin sa'idun al-makburi annabi ya ba su umarnin cewa duk wanda yake da gona ya sai da gonin shi duk wanda yake da filin ya sai da filin shi da haka zai kore su daga garin madina saboda kare alkawari da suka yi shi ne babin da yake bayani game da umarnin da annabi ya yi wa yahudawa bibai a rabihin cewa su sai da gonakinsu ƙasashensu shirin abdullahin lokacin da ya kore su na fata mun gani ma'ana wanda yake da gona ya sayar fihi a cikin wannan babu hadisin al-makburi hadisin al-makburi zai yi aiki wanda ya rayu fara da abi horera abinda bukhari ke nufi kenan ya tafihu hadis al-makburi a cikin wannan bayani ko a cikin wannan babu hujja za ta fito a cikin hadisin al-maqburi ina fata min gani wanda ya karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yadda shi ta a can baji a can kasa da irin wannan bugu din yake cewa yushiru ila ma akhrajahu yana ishara ne zuwa ga hadisin da bukhari din ya fitar da shi a cikin babu ikhrajul yahudi min jaziratul arab babin da ke bayani game da a fitar da yahudawa daga cikin jaziratul arab daga jaziran larabawa wato annabi ya kore su ma gaba ɗaya daga jaziratul arab ma'ana a kore su daga jaziran larabawa kuma har gobe maka da madina yahudawa ba ta shiga ta amma rubuta sai Allah da kullu hal kuffar sai dai a zamanin shi wannan ɗani min shi yake ƙoƙarin sai ya shigo da su duk da in sun tayi shigo ana tsayar ruwa suke zuwa ruwa suke zuwa amma bayanai na zuwa cewa yana da burin sai ya shigo da arna har cikin maka da madina Allah Ubangiji ya mana maganinsa. bukhari ya rawaito na hadisin a cikin babu ikhrajul yahud min jaziratul arab min tariqi sa'id al ta hanyar babban malamin sa'id al-maqburi ana bi huraira zuwa ga abu huraira qala abu huraira yake a can kasa kenan baina nahnu fil masjid wata rana muna masallaci iz kharaja sallallahu alaihi sai annabi ya fito faƙala ya in tsale ko ilal yahud su zo je wato sun karya alkawari wa fihi a cikin hadisi ne annabi yake cewa inni uridu an ujliyakum inni uridu an ujliyakum ina so in kore ku muku jala'i ba tare da na kashe ku ba ku fita ku bar garin faman wajada minkum bi malihi shay'an falyabihu wanda ya ga yana da wata dama game da dukiyarsa irin gona ko fili yana so ya samu wani abu a filinsa to ya filinta na fata mun gani wani shi ne bukari ya kulla babi a nan to annabi ya zai yahuda ya umarni da sayar da filayensu lokacin da zai musu jala'i sai ta cikin sa akwai hadisin can na sa'id bin makburi wato sa'id bin sa'id bin makburi ana bi huraira to Wani ya gama da shi yana so ya nuna maka wancan hadisi ya isa ya zama hujja sannan sai ka wani babu Allah wannan kashe ta kawai sai ka wani babu باب بيع الأزيد والحيوان بالحيوان والحيوان بالحيوان نسيئة باب بكينين حلت سير دبايه بكما دبابي دبابي أمتين نسيئة a matsayin bashi za a biya wani lokaci na fata mun gane ma'anar wannan musulunci ya yarda da cinikin bayi mu ma da a nan ana yi sai da tura suka da suka hana cinikin bayi musulunci ya yarda da cinikin bayi su ne bayi shi ne bayi da ake samu ta hanyar yaƙi na musulunci idan sun zama sabaya da yake nufi da sabaya ai bi mana asra ko asara ribatattun yaƙi mata da ƙananan yara da suka zo hannu su ba a kashe su sai dai a mai da su bayi su kuma mazaje manya su ne ake kashe su saboda suna yaƙar musulunci mata da yara ko ba a kashe su ne zarari su ne asara su ne sadaya sadaya sun yaƙi kamunin yaƙi ta same da su bayi idan shi raba ganima yadda ake raba ganima ga mayaƙa sojojin musulunci haka ake raba bayi wannan mata da aka kama ta sai a raba su a matsayin bayi to yanzu an sami bayi kenan a musulunci ta hanyar yaƙi sana ana samu ta hanyar mutum ya saya akwai kasuwar bayi mutum ya zai ko bawa da kuɗi. shi ko kuma mutum ya gada ta hanyar iyaye da kakanni babanmu ne rasu ya bar bayi daga cikin dukiya da ya bari ya bar gidaje ya bar kaza ya bar kaza kuma ya bar bayi wani ana mallaka su ta haka shi kuma bauta ɗin nan mun sha bayani cewa abinda bahaushe yake cewa wanda ya ƙi bautar masallaci ko ko ya ƙi sharar masallaci zai yi ta karfiya inda sun ƙi bautar Allah sai ubangiji ya kaddara a bautar da su su zama bayi su zama khadimai ga 'yan uwansu mutane ba za su bauta wa Allah wato bari su bauta wa 'yan uwansu mutane hidimar da za su yi mutane shine ma'anar bauta ba su da 'yanci na'am musulmi zai iya tsintar kansa a matsayin bawa wata hanyar da ba musulmi ba ne ya zo ya musulunta yana bawa to yana nan a bawansa amma ya musulunta amma shi bawa ne har sai an yanka shi shi ne za ka ji kuma Allah ya fito da hanyoyin yantawa da ka fara biya sai ce fata raka batin nunina ko fata hariru raƙaba a ‘yanta wuyaye ba tare da an ce munina ko ba munina ba a yi itilaki wani guri Allah ya yi ƙangi ya ce sai munina wani guri kuma ya yi itilaki ya ce kawai ka ‘yanta bawa to hanyoyin ‘yanta bayan suna da yawa sannan kai kanka a musulunci musulunci ya zo da falalar ‘yanta bayi in kana da bawa kamar da yake ta falaka ta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw ita'an fi yamin fi maskaba dan ta wuyayi akwai hadisai da yawa da annabi ya zo game da falalar yan ta bayi to da ka musulunci ya zo da falalar yan ta bayi dan ba san bautar ake ba lalura ce ta jefa su bautar ya halatta a yi cinikinsu ya halatta a sayo ya halatta a gada sannan idan akwai mata a ciki ya halatta mutum ya mai da su sadaka ma'ana waɗanda zai yi mu'amala da su mu'amala irin ta auratayya shine au ma malakat aymanukum walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum wannan Allah ne halatta idan kana da mata hudu ma kana da bayi nawa za ka iya mai da su sarri ya sadaka bambancin su ba a rabon kwana da su ba su da yancin da ya'ya mata suke da shi ko ba a ware musu daki na musamman nasu na fata mun gani ba masa ya kai gada kai mai kai mai kai duka Allah ya halatta annabi yana da bayi mata yana da bayi maza kuma ya yi tasarri da mariyatul kirkiya sau da aka a musulunci wannan halak ne da nassin ƙur'ani da aikin manzala da aikin magabata da aikin sahabbai <coughs> babu wanda ya saɓani akan haka to a nan suwane ne suka haramta cinikin baye bayan yaƙi na musulunci na zamani ce usmanu su ne turawa yanzu kusan babu bayi amma da za a zuwa yaƙi na musulunci da shugabanci da shugaba da imami da komai za a iya samar da bayi to turawa ne saboda sun sami dama sun sami iko akan mutane ba kuma wai don suna so su samar da ɗan adam yanci ba ne a'a maka duba tarihin azabtarwar da suka yi wa 'yan Afrika. da iyaye da kakanninmu farka suke sami suka rika jansu Arin irin abin da a bauta din ma ba a musu a musulunci suka kai su su, wasu suka dasa na suka ta musu bauta suka ta musu wahala duk wannan turawa sun yi akwai tarihi akwai kasusuwa akwai misalai har fina an yi a kai sarƙoƙi suke daure mutane suka bautar da su bauta ta azaba ba saboda siyaƙi musulunci ne siyaƙi addinin daular usmaniya sai suka zo suka haramta cinikin bayi na fata mun gani to musulunci ya halatta cinikin bayi shine babu bai'il afidi sannan wal hayawani bil hayawani sannan musulunci ya hana cinikin musulunci ya halatta cinikin dabba da dabba kuma nasi'a abinda ake ce ma nasi'a shine sai gobe ko jibi ko ƙarshen wata zan biya ka ma'anar wannan shine da bawan da dabbar ka iya cewa za wato zan ba ka, amma sai gobe ko jibi wato ba sai an yi yadan da yadan ba saboda shi dabba da dabba an halaka tafadul ma'ana kana da rago zan iya baka raguna guda biyu ka bani raganka guda ɗaya kaga an samu fifiko tafadul wannan riba ba ta shiga ba ƙila raganka ƙato ne a kasuwa za a iya sai da shi dubu ɗari uku misali ko dubu ɗari hudu nawa ƙanana ne ba su wuce dubu ɗari ɗari ba ko da ɗan kaɗan sun ce ba ni na ka ƙwaya ɗaya ƙasa ne in ba ka nawa guda biyu wannan ya halatta ka sayi rago ɗaya da rago biyu Shi shine bai'ul haiwani bil haiwani haka ne ko imam ali ya yi babuka a cikin muwaɗa sannan abu na biyu na iya cewa to ga rago ɗaya yanzu ɗaya ragon sai an kawo ko kuma zan kawo maka shi yanzu ya tafi kiwo idan ya zo na kama shi gobe zan kawo ma kaga an sami jinkiri an sami nasi'a wannan nasi'a jinkirin ba za a ce sai an yi yadda da hannu da hannu ba ma'ana dai ka san ragunan nan nawa guda biyu yanzu ga ɗaya yana nan ɗaya ya tafi kiwo bai dawo ba ba ni naka yanzu ka tafi da wannan gobe ko gobe idan wancan ya dawo zan kawo maka wannan ya halatta to da ka abin da muka fahimta a nan shine cinikin dabba da dabba ya halatta ba da kuɗi ba abu na biyu kuma yace nasi'a a iya jinkiri ba sai yanzu yanzu ba Eh? na fata mun gane abu na biya karkashin wannan adafi ne ya yi kuma akan bawa shi ma cinikin bayan za a iya yin sa nasi'a ma'ana na sayar ma da baiwa ko na sayar ma da bawa amma sai gobe ko sai an jima zan kawo maka wannan biya halarta babu il abidi walhayawani bilhayawani can, duk za a iya samu ko da aka babu riba ciki babu ribar tafadul babu ribar nasi'a a cikin cikinsu wasu ibn umar abdullahi dan umar ya sayi rahilatan nan ce rahila babbar dabba wadda ake hawa a bar hawa za ta iya zama raƙuni za ta iya zama doki za ta iya zama saniya nan ta rahila babbar dabba wadda za a iya hawanta ita ce a bar hawa rahila abdullahi dan umar ya saya bi arba'ati aba'ira za a ba shi ba'ir ba'ir a da'ira jami ne na da'ir ya saye su ko ya sayi abin hawa kwaya ɗaya amma zai ba da aba'ira hudu zai ba da kamar raƙuma hudu ko dokuna hudu su ne aba'ira ba'ir kuma guda ɗaya ce a kaga an samu fifiko sannan madmunatin alaishi madmuna Allah mince zai kawo yanzu babu madmuna alaihi suna kansa zai kawo yufi ha ha? zai kawo mai su ya bashi kayan sai cika masa su birrabaza a can dajin rabaza a rabaza guri ne tsakanin maka da murina gurin da abu ya rayu rabza ana a rabaza ko rabza na fata mun gani wato gurin haduwar mu inda zan kawo maka raƙuman nan guda hudun a rafza kaga an samu tafadili kuma an samu nasi'a na fata mun gane wannan asari a can ƙasa ya ce wa salahu maliku wa shafi'i bi sanadin sahihin anhu duk da ka ji shi a matsayin mu'allaki a nan al-imam ya ambace shi da bi isnadi mu'allaqi sai yace maliku da al shafi'i sun rawaito shi da isnadi mawsuli zuwa ga abdullahi dan umar din ma'ana dai dan tabbatar magana ta inganta shi ya ambace ta ne kawai duk ta'liq babu isnadi wa qala ibn abbas nan ma ta'liqi ne ibn ya ce قد يكون البئير خيرا من البئيرين ai ba'iri ɗaya rakumi ɗaya ko doki ɗaya zai iya zama ya fi alkhairi sama da wasu dokunan biyu ko sama da wasu rakuman biyu kamar da na buga misali da rago ɗaya da rago biyu kadi ya kunul kabshu khairan min kabshaini rago ɗaya zai iya zama ya fi rago biyu alkhairi ya fi su girma ya fi su kiba ya fi su kuɗi to idan haka ta faru ka za a iya yin canje kenan in ka dan ba ka biyun nan ka ɗauki ɗaya kad yakunu al-ba'iru khairan min al-ba'irayn ita ma wannan ya faɗi cewa a san kace ce qala al-allamatul albani wa salahu shafi'i وعنه البيهقي وعبد الرزاق بسند صحيح واشترى رافع بن خديج رافع بن خديج فيما يا سي بئيرا ببئيرين بئيرا ببئيرين يا سيراقني raƙumi ɗaya da يا biyu fa'atahu ahdahuma sai ba wa mutumin ɗaya wa yace atika bil akhar gadan rahwan gobe zan zo maka da ɗayan kaga an samu nasi'a kenan gobe zan zo maka da ɗayan bil akhar atika bil akhar gobe zan zo maka da ɗayan rahwan ma'anar rahwan yadda yake ka hay'atihi ubangiji yace wa turkil bahra rahawan in an ce rahau yadda yake dinnan ba rage ba ƙari zan kawo maka shi hoton mai Allah yake nufi da rahawan bayan annabi Musa ne ya tsallake ruwa sai yake tunanin Allah ya ba shi dama ya sake dakar wannan ruwan don ya dawo ya haɗe don kada su fir'auna su biyo shi sai Allah ta watrikil bahara rahwa ba shi yadda ya din ne da ka shi ba abin da ya shafe ka kai dai ba ka wuce ba to ke ke tunanin kamar karfe su biyu su kana sami matsala to ne Allah ta'ala ya faɗi wancan to anan shi ma yake atika a akhir gadan rahwan insha allahu. zan zo masa da shi yadda yake sakinan rahawan وقال ابن المسيب سعيد بن المسيب يتي لا ربا في الحيوان أي باب ربا تكين دبوبي البئير بالبئيرين والشاة بالشاتين إلى أجل آئية أسيء البئير بالبئيرين والشاة بالشاتين كما إلى أجل ذو ونلوكتي wannan ya halatta shi ma san wasalahu maliku bi sanadin sahihin anhu wa qala ibn sirin muhammad ibn sirin yace la ba'asa ba'irin bi ba'irayni nasi'atan ba laifi cinikin raƙuni ɗaya da raƙuni biyu kuma zuwa wani lokaci shi ne nasi'a sai wani lokaci za a bayar. Ala haddasa na sulaiman ibn Harbi قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ثابت البناني الماجر ya وتيا شهر ثابت bunani zuwa ga ainihin ruwaya daga anas sabit bunani yana kaunar malamin shi anas yakan ce ya anas ba ni idanka ba ni fuskarka sai ya sumbace shi ya sumbaci idanuwansa ya ce an madalla da waɗannan idanuwa da suka yi tozali da manzan Allah shi idan kai ya ce sai ya tambata. ta ya ce waɗannan idanuwa sun ga manzan Allah Anas ibn Malik kama ga Ali yana kare ta wai Anas din ma ba a mayin shi ba wai ƙarya ne kuma wai ilimi yake koyarwa mutane sun ɗauka wani karatu ne wani ilimi ne ko kuma ma bai yi wa annabi hidima ba duk ƙarya ne to yanzu wannan karatu ne duk malaman musulunci abinda suka rawaito suka tabbatar kai kuma yanzu ka zo kana rushewa kuma an ma kabbara kana kuma kowaye duk ƙasar nan ba wanda ya isa dan Allah wal da fununu wallahi tallahi jinnu fununu ka fanni fanni to ai shi shi musulunci ne ba da haka ya kafa ba da ilimi ne da hujja da tattaunawa da kuma ilimi amma ba da jahilci ba kuma za ka zo ka yi duk abin da za ka ka tafi wannan addini yana nan ba za a daina ba saboda Allah ne ya tsare shi daga nan har lokacin da Allah zai ɗauke addini Ana ya ce kana fi sabai a cikin ribatattun yaƙi akwai safiya safiya ta bintu huyai safiya bintu huyai ibn akhbar fasarat ila dihya al-kalbi ko dahya al-kalbi dihya ibn khalifa al-kalbi sai a cikin rabo annabi ya raba aka ba wa dihya ibn khalifa al-kalbi aka ba shi safiya annabi ya raba ganimar haifara ciki hadda safiya a cikin ribatattun yaƙi bayan an kashe mijinta sallam ibn miskam sau da aka saka ba duhiya ta faɗin rabin shi daga baya da dattawa da masu hankali da menene sai suka ga ba wacce ta dace annabi ya rike wannan baiwar wato a rike ta sai manzo Allah wannan mun karanta cikin bukhari dihiya ibn khalifa Allah ne kaddara ta zo raban shi annabi ya raba ya bashi bayan Allah ne yana daga cikin masu halitta kyakkyawa da Allah ya mishi wanda mun faɗi cewa har mala'ika yakan zo a tura shi mala'ika ya zo a tura shi sai ya tafi sai kuma a ga ya zo sosai waɗannan dattawa da manyan sahabai masu hankali suka ce wannan yarinyar safiya ba wanda ya dace ya rike ta sai manzan Allah ‘yar shugaban banin nadir ce shugaban yahudan banin nadir hoyar ibn akhtab sannan mijinta ma babba ne ma'ana ‘yar manyan mutane ce kamata yi babban mutum kamar manzo Allah shi ya kamata ya rike ta da suka da suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce to babu laifi a ba a canja masa da wata a bashi na fata an gani shi kuma bai yi mutu ba da aka ba da wannan shawara aka ce annabi ne zai rike ta to ganin tana da girma a cikin yahudawa ko babbar mace ce annabi ya buduro mata da musulunci ta musulunta kuma ya ce to zai yanta ta sadakinta ne yanta ta ya aure ta don ya sake rike addininta kuma domin yahudawa su ji cewa annabi ya auri wani daga cikin danginsu ‘yar uwarsu duk gaba da suke masa za a samu sauƙi kuma hakan ya faru annabi wa ja'ala itqaha sadaqaha sau da aka annabi ya auri safiya za mu zo mu je har a hanya annabi ya tare da ita ya yi walima mun karanta a cikin bukari aka yi abubuwa da sauransu aka yi shimfiɗa aka samu nafa annabi ya yi walimar ainihin wato na na safiya a hanyar safiya to a nan ne yake so ya ce ta kasance fasarar ila dihiya alkalbi sun masarar ilan nabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ta koma gurin annabi wato abin da yake so ya nuna ma kamar ciniki ne da an ba aka da aka karba daga baya aka ce ya karbi wata wato kamar an samu nasi'a an samu canje kuma an samu jinkiri ba nan take aka ba shi yadan ba abin da bukari kawai yake so ya fitar kenan kenan har cinikin bayan a iya yin sa ila ajalin shine ma'ana sarat ila duhiyatul khalbi thumma sarat ila annabi sallallahu alaihi wasallam babu bai'ir raqiqi ya sake cewa babun halattun cinikin bawa ar-raqiq bawa al-abid bayi to me yasa me bambancin abid da raqiq idan an ce bayi kai tsaye suna ne kawai na bayi shi kuma raƙiƙ bawa wanda yake ƙarƙashinka mace ko namiji kai mu'amala da shi yau da kullum shekara ɗaya shekara biyu to wannan raƙiƙ kenan ana ce masa bawa ɗin amma an fice mishi raƙiƙ bawa na ne to bawan da kai mu'amala da shi yana tare da kai ya halatta ka sai da shi baiwar da kai mu'amala da ita ko da ka yi tasarre da ita ko da ka mai da ita sadaka ka iya ka sai da ita na fata mun gani. babin halattun sai da bawa wanda yake karkashin ka kai mu'amala da shi shekara da shekaru ka iya sai da shi kadai abinda annabi ya hana sayarwa ummu walada ummu walada ita ce baiwar da ka haihu da ita annabi ya hana sai da ita kuma yace in ka mutu ta zama ya ita ba a sai da ita ummi walada قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا ابن مهيري عبد الله بن مهيري wato zuhur ya yi ruwaya daga abdullahi ibn muhairi abdullahi ibn muhairi yana daga cikin tabi'ai yana daga cikin tabi'ai shine wanda ya zai shiga wani wani tufa maki zai yi ciniki abdullahi ibn muhairi to shi ne shagon baya ne ya bar jira ne da shi ko mutum ne an san shi a gari babban malami ne kaza kaza kaza da sauran sai je shagon zai ciniki da kuɗin sai ga mai asalin shagon yanzu sai yake cewa da mai jiran ya kuka yi cinikin ya ce ha zafin muhairis ahsin bai'a wannan shi ne fa abdullahi bin muhairis babban malamin nan kaza kaza da Allah ka kyautata sa wato kai masa rage kamar yadda ake wa malamai haka idan sun zo ciniki to ya halatta ko halatta asali bai halatta ba ko kuma salaf suna jin tsoron haka karanin to kana fi da addini abu ne za a sayar wa kowa naira dubu goma a saboda kai malam ne sai algata malam kawo dubu takwas me yasa saboda kai malam ne za a sayar ma dubu takwas addinin ka ce ce amfani da shi kenan ka saya kawai sai ransa ya sai ya ƙi sayan sai ya fita ya sayar lasna nashtari da dinina inna ma nashtari da amwalina ba da addinin mu muke yin ciniki ba da kudin mu muke yin ciniki yace ya ma fasa cinikin bara'i ba sai ya tafi wani shagon ya je siya da abin da ake sayarwa shi bai ya a rage masa ba da za a rage masa ne dan addininsa ya ce ina jin tsoron kan zama mai mani a kulu na bidinihin masu ci da addini wato aikin magabata yana da ban mamaki yana da ban mamaki ba sa zuwa su yi ciniki a gurin da aka san yanzu kwan za ka tura ka ce ne ne ko ba ka bace ka ce da Allah na wani ina na malam ne wai da ɗan rage masa Abdullahi dan ya yace wannan ci da addini ne ya da ka je shagon muri can a faransa inda ba wanda ya san ka kai ciniki ka taho da shi gida wallahi wannan shine abin da magabata suke Allah ta'ala ya samu dace anna aba sa'id al-khudri radiyallahu abu sa'id al-khudri sa'd ibn malik ya gaya wa abdullahi ibn muhairis yace annahu bainama huwa jalisun inda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune a gurin annabi in abu sa'id sai abu sa'id ya ce ya rasulallah inna nusibu sabiyan inna nusibu sabiyan ma'anan nusibu anan ba muna samu ba ba kuma mun samu ribatattun yaki yake nufi ba ma'anar asabtu kakan ce asabtu sabayan ko asabtu mura'ati ko asabtu kaza ma'ana shi ma'ana jama'atu ko ka ce asabtu haddan na yi laifi na cancanta a min haddi na aikata laifi to anan yana nufin bayanmu da muka samu wanda aka damu na ganima muka yi mu'amala da su mu zakke mutu. na fata mun gane inna nusibu sabiyar mu mukan yi mu'amala ta auratayya da bayin su ne sabiyan sabayan bayin mu ne da su a tasarri ta tasarri da su mu mai da su mulkul yamin muka yi mu'amala da su wa nuhibbul asman kuma muna son kuɗi wani lokaci in ba mu da kuɗi za mu so mu sai da su fa kaifa tara fil azli ya kace gani ya manzon Allah game da yin azali da su azlu da su tunda waɗannan bayi da aka damu bayi mu ne mata muka mai da su sadaka to idan suka sami juna biyu to kaga an samu matsala matukar za su haihu to ba za mu ce da su ba sun zama umma walada muku ba ma so su sami juna biyu mun fi so duk sanda muke son kuɗi na zauna da baiwa ta shekara ɗaya shekara da biyu in yana son sayar kawai sai da ita dama ba ta da juna biyu to yaya za a yi me kake gani game da family planning to ya za a family planning a wancan lokaci babu wannan ci gaban ba magani ba allura balantana ya suna nan da ke sa'a nan <laughs> duk babu shi babu wannan ci gaban ya suke yi a wancan lokaci shine idan mutum na mu'amala da matashi idan ya zo dabda lokacin da yake ganin zai zubar da ruwan shi sai janye jikinsa to ba za ta samu juna biyu ba wani shi kira azlu to ya kace gani mu rika yin azami da su hadisai kuma sun nuna jabiru yace kunna na azilu mun kasance muna yin azalin annabi yana nan da ran shi qur'ani na sauka da akwai wani abu da ƙur'ani zai hana mu ko Allah zai hana mu da ya hana mu da ƙur'ani na sauka amma annabi bai hana mu ba ƙur'ani bai hana mu ba ma'ana dai suna yin family planning ƙur'ani bai hana su ba amma mun sha bayani har nake babu wani littafi a iya ɗan sani na wanda ya ba wa wannan matsala haƙƙinta kamar nailul auta na al'imamu shaukani duk wani hadisi da ka sani akan azulai sai da ya kawo shi ya tattaro shi na cikin duk kutubu sita kutubu sita da na masani da sauran a samu littafin na da autan na al'imamu shaukani duk hadisan ya tattauna a kan amma ƙarshe ne ya ƙarƙare akwai fatoyin malamai na da da na zamani shi shi ne farko bai halatta a yi da ya ba sai baiwa in ko za a yi da ya to sai da yardarta to mu kuma guda mu da bayi idan har za ka yi family planning da matarka to na farko sai ta yadda da yardarta na biyu domin tana da haƙƙi akan haihuwa to sai ta yadda na biyu malam usaini a cikin littafin shi ahkamud dima'i tabi'iyya ya ce kuma sai an sami likita amintacci cewa wannan maganin da za ta amfani da shi ko allurar ba ta da wani side effect a zahiri da za ta cutar da ita ko nan gaba duk da an san kowane magani yana da side effect nasa ma'ana wanda zai iya hana haihuwa ko lalata mahaifa a tabbatar ba sharadi na uku ya zanto an yi ne da kyakkyawar manufa ba don jin tsoron talauci ko ɗaukar nauyin yaya ko kaza ko kaza ba a likita ne ba da shawara ya kamata a family fulani, ko saboda wannan yaro da kuke tare da shi yanzu bai yi kwari ba ko kaza ko kaza ko ita kanta matar akwai bukatar ta huta ko makamantin wannan ko kuma ana yawan yanka ta a mata aiki saboda haka kamata a rika jan lokaci kafin ta haihu ko da alamun ba za ta iya haihuwa da kanta ba wani dalili dai mai karfi wanda shari'a zai yadda na fata an gane sannan ba ta hadudun nasal za'i ba ta hadudun nasal ne kayyade iyali cewa iya biyu iya uku sun isa tanzimun nasal ne family planning ta zarar haihuwa wannan babu laifi bisa waɗancan sharuɗa to su kuma suna yi ne akan matansu bayi ba 'ya'ya ba da aka ko da yaddar baiwa ko babu yaddarta wani ya halatta a mata family plan a mata azulu amma ban da ya da aka sai suke ta yi mazala muna son kuɗi to shin ma yi azalu da su ya halatta mai azulu da sai madala za su amsoshi mabambanta فنحب الأثمان فكيف ترى في الأجل فقال أو إنكم تفعلون ذلك وأشي داما كنا yin haka wato yanzu ko kuna yin hakan dama bai ce me yasa kuke yin ko karku ba awa awa innakum tafaluna zalik aw dama kuna yin haka la alaikum <coughs> to dai ba matsala ba ne Allah ta fa'alu ko ma ba ku ba ku sani la alaikum Allah ta fa'alu zaliku fa innaha laysat na sama babu wata rai mai numfashi ita ce na sama ba wata rai da Allah ya kaddara za ta faru kataba Allahu da Allah ya rubuta sai an haifa hatta ta da Allah sai ta fito duniya illa hiya kharija sai ta fito sai ta samu ma'ana in Allah ya nufa ko an yi ko ba a yi ba in Allah ya kaddara wallahi sai an samu wannan haihuwa a nan duk da haka hadisan ba suna nuna haramci ba ne da da annabi yake nuna shi ne in Allah ya nufa haihuwar sai an samu wata matsala ko wani daga cikin wannan ruwa ya samu shiga kuma a kaddara wannan haihuwa ɗin kamar yadda kuma ko a yanzu allurar wani lokaci ba ta hanawa shaye-shayen magungunan ba ya hanawa wallahi ko ni mai kuɗi ɗaya daga cikin matansa ɗalibar mace ba zan faɗi sunan <laughs> amma ya rasu ma Allah ji kanshi wallahi matarsa ta ce malam na hai allura wai yana ma fa da kuɗi ne kuɗi amma tsoron haihuwa yake tsoron haihuwa yake ya ce tam a dakata haka ta ce ta yi alluran ta yi magungunan ta yi kaza ta ce amma Allah ya kaddara ga abin da ya biyo baya. ta ce ya sa mata karin tsana yake kula ta yake komai tun da ta sami wannan juna biyu ya juya mata baya na ce to ayyana da kudi hanya ta ce to su sai wallahi ta ka kaga a takaice suna sa su dole ma da su wanda kuma suna da haƙƙi wanda bai halatta ba ko da aka bayan halatta ɗaya mace kana aurenta ka maza mata akan wannan in kana so sai dai ka ja ra'ayinta ta yadda ta gamsu za ta yi a matsayin wato ta yadda tana so ko ba haka ne amma ba a matsayin dole ba ba a matsayin dole ba to da haka dai a nan yana so ya nuna wato me yasa ya kawo wannan hadisi shine muna son kuɗi za mu iya mu sai da bayi ko nan gaba idan ta kama mu saya shine ma'ana babu bai'in raqiq da shi sa ya kawo babu lokaci yayi to ba mu gaya nan insha Allah babu bai'il mudabbar wallahu ta'ala a'lam alaikum salam